kar ka roƙi Allah da gwado kana roƙi Allah kana zai yi ko zai yi ba ka da matsala ka roƙi Allah da yini Allah zai kawai amma ba bai ce lokacin da kake so ba bai ce lokacin da kake so bai ce abin da kake so ba ne mai hukam yake cewa ta akuru la dama ne ha ila a asmin da jani bi annahu kallama lil ba. yawan najiya da addu'a kaga ba a bayar ba kare sa ka yanke kauna dan Allah ya ce ku roke ni zan an samu duni asaju lahu magana zai tashi ne idan yana son ya baka ne zai baka dama ka yaduwa in ba zai so ya baka ba zai baka da barwaro a ce ya ta ce a kuma ne ga gawa ne bari mu je mu ga wani to kaga ka shiga matsala ne amma da zaran Allah ya baka ka kai addu'a to zai baka ne to shi ne mana yake cewa jinkirin bayarwa tare da najiyan Allah ba ni Allah ba ni kada sa kai yi da domin Allah ya lamunce iyama amma muni ma a rana cikin abin da yake nufi kuma zai wakatin da zai yi lokacin da shi yake nufi ba wanda kake so ba yasa zaka karo kuma Allah wani abu kai yi kai dai zai ga Allah bai dace da kai ba sai ku wani lokacin ma a baka a duniya ba fitina ne sai ka mutu Allah ya ce ga addu'a ka wa guru ila siratin mustaqim hadin kaga ne neman masu neman duniya ma suna san shi balle ne na Allah ya nan ne mutum yana nema ya da bacci da ko in ka tsaya za a akwai wani ko dan daɗi ne wani shekara wani da ɗan jefa maka ɗan wani abin jike nan ka bi wannan bararo ka bi wannan daji hanya ba da dukkan kai ne kana neman mai dan wani dan daɗi na ɗan shekara hudu wanda kake nema ka ji daɗin kuma na tsinewa kana hawa a dinga tsinan ne ga ya can ko to mai neman daɗin shekara hudu ya kasa bacci ya shiga daji ya shiga kwaroron ruwa mai duka ya shiga wurin tsoro balle ne mai neman aljanna me kai ka bacci ina bacci za Allah sallallahu alaihi wasallam an yaye maza amma kullum an yaye sallah kamar da ya kumbura Allah ce lahi ma an zanna a lekar Ba ya zaben Allah ne ma an zaba yi su ibari na ce ya kake ke ce yace albala kuna abdan da yawan duk wannan karantarwa ne ne mu wannan ya shirye da mu ila tayyibi min alqawli da wata la ilaha illallah ka bi hanya a duk